Farko ki gaya masu kallon ki suna naki. Sunana Aisha Wacce aka fi sani? Wacce aka fi sani da Aisha Kamshi. Wani fim kika wanda kina faɗa yin keke za su ce ke ce? Hmm, Maman Salim a cikin shirin daɗin kowa. Me yasa kika shiga harkar fim me baki sha'awa? Abin da ya bani sha'awa ni dai farko dai na shiga harkar fim ne ba don komi ba sai dai irin suna burge ni da kuma isar da sako da suke yi mm. sannan kuma na ɗauke shi tamfar sana. wajen neman kuɗi wajen neman kuɗi wani fim kika yi burge ki a rayuwar ki? Eh fim ɗin da na yi burge ni sanarewa eh. musamman dai akwai wani Najeriya fim da nayi eh. gaskiya fim din nan ya burge ni saboda an haɗa ni da babban jari Eh. Sani Danja gaskiya ina alfahari da wannan fim din me ka kaki wannan garin yanzu haka na zo a me kika fito rahama wace ce rahama a fim ɗin kishiyar uwa ni a me kika fito to a fim ɗin wacce karakta kika hau ya aka kika zama mahaukaciya wallahi kishiya ta ta kokatar da ni lokacin da malam ya aure hmm. ya kawo min amarya hmm. kawai shi ne ta shiga ta fita ta haukatar da ni na duniya wanda har yanzu ban dawo biki da daidai ba amma fa na haihu kin haihu aka yi yaya ina ɗan? ta kashe dan ai ina haihuwa ta mako na dan na dan ya to yanzu misali wani saƙo zaki tura ga yan wanki yan fim farko dai zan tura saƙo ga 'yan uwana na 'yan fim ina musu fatan alkhairi da kuma godiya da furodusoshi da daraktoci yadda suke kiran aiki suke taimaka mana suke taimaka mana ina eh. godiya sosai Allah ya saka an ce dubu biyu ake ba ku kuka aiki abin yake da gaske ne ko ƙarya ne eh gaskiya ba gaskiya ba ko ba gaskiya ba mm. eh. ni kan ana ana dai ba mu kuɗaɗe eh. ko ba gaskiya ba eh. tunda ni akwai lokacin da na aiki duk da dai ba Hausa fim bane Najeriya fim ne an ban kusan dubu ɗari aka baki a yini ɗaya a yini a'a no a sati ɗaya a sati kullum dubu tara tara kenan yawwa ne kamar wannan fim da nake gaya maka mai din nan mm. ina alfahari da shi sosai to yanzu gashi mun zo mun same ki a wajen da kuke gabatar da fim ɗin kishiyar uwa wanne sin kika yi ya burge ki a cikin fim ɗin kishiyar uwa ainihin fim ɗin da na yi burge ni suna da yawa amma musamman wanda na ɗauki kara nake ta gudu nake ta kewaye tsakar gida wannan sin ɗin ya fi bani a cikin kishiyar eh, uwa saboda tamfar yarinya na zama tun da ba ni da hankali eh <laughs> to yanzu misali wanne sun kika yi wanne kika fito a cikin haushi ma sun din ya baki kafin ki gabatar da shi eh to kamar dai yanzu dai din sun din da muka yi yau din nan wanda na haihu gaskiya na sha wahala saboda kishiyarta ta dinga ta dinga makure min wuya tana makure min ciki har sai da ta sa dan ya fito da karfi da yaji sannan kuma ta kashe shi ba kowa a gidan da kake sai ita daga ni sai ita ta kashe min jariri abinci wanne ke goyi wanne kika fi so ki ci awara da biredi gaskiya ni na fi son ina son tuwo miyan kuka sannan kuma ina son shayi da biredi don ko da yaushe ina son shayi da biredi da dare da rana ina ce balarabi ya ce to mun gode sosai jarumin mu Aisha kamshi Allah kara girma da ɗaukaka. Allah ya shige gaba ya yi jagora mun gode sosai bye bye